Yayin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, jihohin da ke makwabtaka da birnin sun fara ɗaukan matakan kare rayukan al'ummarsu. Matakin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ɗauka na rufe makarantun sakandare da firamare a jihar ya sanya al'ummar jihar yin kira wa gwamnati kan ta ɗauki matakan tsaro don baiwa ɗalibai damar samun ilimi. Rufe makarantun ya zo ne a daidai lokacin da ɗalibai ke rubuta jarabawa ta ƙasa da zai ba su guraben shiga manyan makarantu. Wani da ke zaune a kan iyakar Abuja da ya buƙaci sakaye sunansa ya shaida mun cewa rufe makarantun zai shafi harkar ilimi a Najeriya. bayan abin da ya faru a kuje ya sake faruwa a wani community kusa da government federal government college na kwale amma ba cikin makarantar ba hmm. to a kan abin da ya faru a kuje kada sake faru ma yaran makaranta a kwale shine aka ce minista ya ba da umarnin cewa makarantu duk a Abuja a rufe su. Hmm. Amma tun da kuma Nasarawa State yana da bandiri da Abuja to kagan kuma dole an ce abin da ya taba hanci ya taba ido. Kana ga kamar ta ina irin wayannan tashi tashin hankula za su shafi a harkokin ilimi. Ah, <laughs> dole ya shafi harkokin ilimi saboda jarabawan da ya kamata a ce sun rubuta a cikin sati daya ko sati biyu aka ce su yi shi a cikin kwana biyu don akwai makarantar da suka rubuta jaraba a rana daya ma sun rubuta fefa guda shida dole kuma ba faɗa ma ba za wannan abin zai shafi ilimi Ita ma wata uwa daga jihar Nasarawa, Honorable Hafsat Abdullahi, ta ce matakin da hukumomin suka ɗauka na sallamar yara daga makarantu ya yi daidai. Yara sun koma makaranta sun fara karatu, an biya kuɗi, an biya kuɗin ɗaki, an yi komai ga halin da ake ciki. Dole ne za a ji wani abu, amma in babu lafiya ba abin da zai gudana. muna kira ga gwamnati wannan matakin tsaron da ta ɗauka shi ya kamata ta ɗauka saboda kare rayukan mutane. Shiko Alhaji Garba ɗan Malam daga garin Kefi a jihar Nasarawa ya ce tun farko sakacin gwamnati ne ya kawo halin da al'umma ke ciki. Wannan daidai ne ta ɗauka don kare kansu amma mm. gaskiya bai kamata har ya kai wannan matsayin ba tun tunin ya kamata gwamnati san abin da za ta To ya za a gyara? Ina ka bai da wani gyaran zai. Su gwamnatin su ne da don gaya musu su gwamnatin su sani ai. Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai tun farko ta ce ta ɗauki matakan rufe makarantun ne ba wai don akwai barazanar tsaro a jihar ba sai dai don kariya. Hajiya Fati Jimeta Sabo ita ce kwamishinan ilimi a jihar Nasarawa. Mu a jihar Nasarawa muna zaman lafiya, amma sanin kowa ne cewa muna makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja akwai manya-manyan local government mu guda biyu wato Karo local government da kuma Toto local government wanda suna sharing boundary da federal capital kuma a wannan wurare muna da makarantu da yawa so muna ganin abin da ya faru a abuja kar ya zamanto just proactive measure muka dauka kar ya zamanto abin da zai iya splitting zuwa wannan jiha mu kwamishinan ilimi a jihar nasarawa kenan hajiya fati jimeta sabo a halin da ake ciki dai daukacin makarantun gwamnati da masu zaman kansu da jami'o'i da wasu manyan makarantun jihar ta nasarawa za su kasance a rufe har har sai lokacin da al'amura suka daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.